tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka je ka kashe su ta hanya mai. Da rashin ta yi akan bar araha, jama'a barkamu da warhaka, da fatan kuna nan cikin walwala da ƙoshin lafiya. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu Muna tare da bakin namu Alhaji Haya Jalam da Alhaji Shau Aliyu da Alhaji Kalib Ismail Da Madina Dauda jagorar tattaunawar a kan yadda za a farfado da tattalin arzikin Najeriya. Yau, Alhaji Shehu Aliyu zai ci gaba daga inda ya tsaya makon jiya. Wannan yanayi da ƙasar take ciki tana cikin gargara ne aka ce cuta, amma yanzu kowa ya fara koma cikin hayacinsa. Amma a lokacin da ake fada da security a tabbatar da security yadda yana ya ba da misali da boko haram to ba boko haram kadai ba har waɗannan mutanen da ke ikirarin kasancewa ta biyafara wannan ana bukatan a maza maza gwamnati ta fi mu sani yadda za ta ɗora wannan yanayi saboda lokaci ake amfani da shi in akwai wasu yarjejeniya da za a shiga da 'yan siyasan da ke sa waɗannan abubuwan to a yi maza maza a shiga domin a duk tsarin duniya ana lissafin lokaci ne shi yasa a ma'aikatar ayyuka kullum ana magana ma'aikaci ana magana awoyin da yake aiki ne da kudaden da ake bashi a kowane awa wanda da shi ne yake juya rayuwarsa in ya juya rayuwar talaka wannan kudin da aka bashi sai ya kai su banki sai a rinka juya tattalin arziki da shi to kuma alhamdulillah a tsarin da aka dauka yana da kyau a ƙara himmatuwa to dukaje yawa dukaje kana ganin anya kuwa batun <laughs> mu'amalan kuɗi din a hannun jama'a abin zai sauki nan da ɗan lokaci kaɗan? Allah cikin hikimarsa da ya ba da dama Allah bai taɓa baka responsibility da ba za ka iya yi ba kamar yadda shi shugaban ƙasa ya kudura niyya ya yi kamar yadda mutanen duniya da wanda suke waje da wanda suke cikin da tabbatar shugaban ƙasa zai iya ina mai tabbatar miki da cewa za a yi shi ke dai roƙon da muke kamar yadda shi ya yi magana a kai akan cewa yana kira yana roko duk wanda Allah ya sa damar wannan batun harkar budget take hannunsa don Allah dan annabi ai hakuri a zuwa da karfi da karfi a tabbatar an yi shi akan lokaci saboda lokacin kamar yadda ke faɗa ne mai muhimmanci in aka yi delay a kansa to babu wanda zai sha wahala ban da kamar yadda kike maganan garin kwaki da suga naira goma da kwakwafen masara yawwa idan kina kokari ki warware wannan zaki so ki warware shi a kwana ɗaya ne ko zaki so ki warware shi a kwana goma ai duk wanda ya san abin da yake zai so a rabin kwana ma a warware shi to ku idan haka ne duk wanda yake da dama da kuma wanda yake da umarni da kuma wanda yake responsibility sa ne ya tabbatar wannan an yi don Allah dan annabi ya tabbatar an zo an hada karfi da karfe an yi shi akan lokaci rashin yin sa akan lokaci shine zai jawo jinkiri jinkirin shine zai jawo karin hatsari karin hatsarin kuma shine zai kara talauci Khalid me kake gani ne yanzu da shugaban ƙasa ya naɗa ministocin nan irin bayanan da muka yi kana ganin za a samu sauƙin abubuwa nan da ɗan lokaci kaɗan? to shugaban ƙasa ya naɗa ministoci amma samun sauƙi ni ina ganin hanya ce guda biyu don a yi la'akari da rayuwar yau kafin rayuwar gobe menene samun sauƙi na farko a ce shugaban ƙasa ya tabbatar da an samu kayan gudanar da rayuwa na yau da kullum shine kayan provision an samu amintattu wanda za a ba su lasin su tai su kawo kaya a same shi ya yawo a cikin ƙasa a kuma ƙaramin farashi to wannan zai kawo samun sauƙi. sannan abu na biyu shugaban ƙasa ya dubi matsala ta man fetur ya zama na an samu sauƙin samuwarsa sannan kuma a rage farashinsa rage farashin man fetur zai kawo saukin kayan provision na gudanar da rayuwa yau da kullum kayan material na gudanar da al'amura to ko da mutum kasuwa zai ta iya kasa kaya karamin jari zai ishe shi ya dauki nauyin iyalansa ya je asibiti ya je makaranta ya samu wajen da zai kwanta amma idan aka ce yau an taho da tunanin yadda gwamnatin baya ta wuce an ce akwai wata wani gwamnati an zo an yi ana magana 2020 budget 2020 har ya zo ta wuce talakan najeriya wahala ke sha kullum idan baka gina rayuwar mutane da suke yau ba kana duban gobe ko kuma baɗi za ka gina to za ka rinka gini ne ko kana tukar da warwara ne kai da kake kai yanzu baka kai tasiri ba kuma al'ummar da ka basu su suke nan su kuma in banda ƙuna da wahala babu abin da za ka samar musu babban muhimmi a wajen gwamnati gwamnati da ta zo da yawun talaka irin wannan talaka tsantsa ya tsaya tsayin daka ya sha rana ya sha zafi ya sha sanyi da bugun ruwa na damana akan muhammadu buhari zo ba don komai ba don ya kyautata tsammanin mai gaskiya da adalci ne to me za ka yi ka saka wa talakan kasa wanda yake raye yanzu da wanda yake kwanci asibiti halin jinya ba wanda bai iso ba zuwa shine gobe kayan provision shine abin gudanar da rayuwa na yau da kullum a samu saukinsa sannan na biyu man fetur ya taɓa komai in aka samu samuwarsa aka samu yiwuwar rage farashinsa to abubuwa za su tafi kashi 45 na gudanar da gwamnati in yawan abin ya ci nasararsu to barin dawo gare ka sha'o, akwai abin da ake faɗi a turance palliative measures wato hanyoyi na ba mutane sauƙin matsala da takura da kunci da rashi da ake fama da shi wani shawara za ka ba gwamnati ne a yanzu da za ta ɗauka tun da an fara samun koke-koke da yawa akan cewa akwai rashin kuɗi ga ma yanzu Khalid ya gama magana akwai rashin fetur akwai rashin abubuwa dai ko ina babu babu babu babu shugaban ƙasa yana da eh, rawar da zai taka gwamnoni suna da nasu na shugaban ƙasa mutanen nan da suke aka ɗibe su ta yan najeriya talakawa suke shofi suke bin basu suka a biya su wanda yake yan uwansa sun mutu a gwamnati ba a ba su kuɗaɗe ba a ba su, to akwai wasu nau'i da gwamnati kan kashe kuɗi shine ta bi ta a a fito da waɗannan kuɗaɗe wanda a cikin kasafin kuɗin nan akwai su kafin ƙarshen shekara ƙananan masana'antu a sakan musu waɗannan kuɗaɗe ba wanda za a saka mishi dubu ɗari zuwa miliyan ɗaya da ba kasuwa za shi ya kashe shi ba duk wanda ya shiga kasuwa an sake kirkirar aikin yi ne sannan waɗannan kamfanoni da suke ma mutane satin kuɗi kamfanonin waya wanda an fi talaka sata to a koma a ladabtar da su akan tsarin yadda suke kwashe kudaden talakawa misali wanda bai aikin naira ɗaya, naira ɗari amma zai sa kati na naira ɗari kuma in ya sa ɗari a kwace masa to irin wannan ɗari in aka tara na mutum miliyan ɗari kuɗi ne mai yawan gaske a gwamnatin soja an yi irin wannan aka yi maza maza aka kiro mata hanyoyi mafi sauki da za su samu kudade mace na neman dubu ashirin ta fara kasuwanci ta yi sabulu ta yi hoda ta siyar mace tana neman dubu ashirin ta sai ɗan kudi a gida ta siyar to dole a bi ƙungiyoyin mata ƙungiyoyin ma'aikata a samar da kuɗaɗe wanda zai zaburar da su saboda a rage raɗaɗin tattalin arziki kafin a fara manya-manyan ayyuka wanda zai ɗauki long-term plan a gwamnatance kuma gwamnatocin jihohi gwamnatin tarayya ba za ta tafi da kasafin kuɗi ta kaɗai ta yi nasara ba saboda kasafin gwamnatin tarayya kullum da shi ake fasar tattalin arziki wanda ba haka yake ba idan ka ɗauki jihohi talatin da shida ka ƙaddara cewa kowace jihar za ta kashe biliyan ɗari biliyan ɗari ɗari ɗari kashi talatin da shida za ga ba ƙananan kuɗaɗe ne wanda za a sa a cikin tattalin arziki ba in dai har an sa shi a yanda ya kamata to saboda haka gwamnati kamar yadda shugaba buhari ya yi magana cewa zai sa ido ba a hukumar zaɓe ta ƙasa ba zai sa ido a hukumar zaɓe na jihohi to kuma ya zama ka dole a cikin coordination na economy a sa ido a kasafin kuɗaɗe da jihohi ke gabatarwa da sanda suke gabatar da su da kuma irin ayyukan da suke saboda in corruption ne ba ma'aikacin federal government ne kawai ko wanda ke aiki da federal government ke corruption ba a'a da gwamnatocin jihohi kuma tsara dukiyar tsare dukiyar talakawa ne jama'a da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, mu ci gaba. Yanzu a madadin baƙin namu Alhaji Yaya Jalam da Alhaji Shau Aliyu da Alhaji Kalib Ismail da wakiliyarmu Madina Dauda da sauran abokan aiki da Julie Gresham wadda ta shirya mana sauti ne Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka jawo wuya ka sami kuɗin ka tuje ka kashe su ta hanya mai